yanzu dai masu sha'awar kaɗe-kaɗe suna tsoda-tsoda zuwa ga ɗaukar horo, amma duk da hakan muna samun ɗigo-ɗigon matasa masu zuwa su koya. Don yanzu haka akwai guda da ke koyon kaɗa badujalar bateri, guda na koyon piano, guda na koyon gitar. Ɗalibai ne na kwaloji da uwayensu ne ma suka kawo mana su. Eh, ana biya, domin masu koyarwar 'yan sa-kai ne suna samun biyan su ne ta yanda aka samu shigar masu koyon. Jika arba'in ce ake biya a samu horon ga duk wani kayan aiki ya zamanto na gargajiya ko na zamani. To, don mi masu kaɗa-kaɗan ke tsoda-tsoda. eh mun gano da koda mai koyan ya ci jarabawar gwajin shi sai ya ga kamar har ya gwanance ya komo don ya ingantar da gwanin tasa sai ya ga kamar ya koma baya ni ina tsammanin wannan shine dalilin muna da kwatamcin masu koyarwa goma sha biyar da za su iya ba da horo a nan ko kuma a gidan wanda yake bukatar don mi matasan suka hi ba da hankali ga kayan kaɗe-kaɗen zamani to shi fannin kaɗe-kaɗen gargajiya wa'anda ke yin su sun tsufa kuma yaran nasu ba sa son su gaje su kuma yaran da ba su gadi wannan ba gaskiya ba sa sa hankalinsu a kai to dangance da wannan hali da kuke fuskanta yanzu ko kaka makomar cfpm za ta kasance eto eh sakamakon <clears throat> na ƙasa ne zai kasance asara ga ƙasar Nijar domin nan zuwa kaɗan fannin kayan kaɗe-kaɗe na galgajiya ba za a samun wanda zai kaɗa su bayan da ya kamata. To wace hanya kuke ɗauka a CFPM na ciwo kan wannan lamari? Muna sa murya ga samun tallafawa wajen kamar ƙungiyoyin kaɗe-kaɗe sai dai ba wani abin da ke biyo baya. To, kamar a cikin makarantu ko kun yi wani abu Eh, mun yi wani tsari na shekara uku zuwa hudu inda muke gayyatar wata makaranta ta firamare don su halarci shirin kaɗe-kaɗen gargajiya. Yaran idan sun zo suka saurara suna yin tamboyi ga kayan kaɗe-kaɗen don su fahimci yadda suke. Kenan a nan gaba, Nijar za ta ɓadda gargajiyar kaɗe-kaɗe? kai ba ma fatan hakan don duk ƙasar da ba ta da galgajiya to ta zama ƙasar da ba ta da wata rayuwa.